رسبونكو في من نسي بعض رمي الجمال حكمتم وند إيمانتا وصو دجا يا جيفا أما فا يا مانتا وصو قلت أرأيت من ترك بعض رمي جولة العقبة menene matsayi da hukuncin wanda ya bar wasu jifan jamra ta akaba min yau min nahar taraka hasatar abu hasatai ne hatta ga batun shamsu har rana ta faɗi bai jefa ba قال قال مالك رحمه الله يرمي ما ترك yi ta take zai je ya jefi abun da ya bar jifan shi wala ya sta'anifu jami'ar rami ba zai je isa ke dukkan ainihin jifan ba Wala ke yarmi ma nasiya min adadin hafa zai jefa abun da ya manta nan wanda ya manta adadin hakoyin da ya manta قلت فعليه في هذا دم أقوي ونجدي دري باير أو أن عبد أي قتل قال من القاسم رحمه الله قد اختلف قوله في هذا مغانا زي يوني أبو مغانا نصصن صعبا وأحب إلي أن يكون عليه دم da ni abin da na fi so ya kamata ba da jini ma'ana ya yanka yanka ku abin da ake yanka wa maru kulto fayar mai lailar fi kauli malik zai jefa da daddare a maganan maliku هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا wannan din wanda ibar jifan ibar wani abu daga jamra أو ترك الجمرة كلها قال نعم يرميها ليلا في قول مالك دليل قلت فيكون عليه الدب قال كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه شيء لا تريد تكجي كجي كيركب to wani lokaci ta kakka ya kafa kyale kawai to haka nan maganar ta tafi to kuma shi irin wannan magana ba za ka sai a bai sani ba ban tawaye yana kallon maganan da daga shigar maganan mutum za ka san ina sanar da abin da ke ba kansa ya to ka je ka jefa ka je ka yanka a ga ina ɗan shakka shakka ta na kafa ta kai wani yanka ba to wannan na nuna wannan kaga lokacin sa babu marasa kunya ko kuma akwai su amma shi ba masa rashin kunya da za masa rashin kunya ba sau da ake so jiya ka ce bana ba za wannan yanzu ka ce za a yi ta yi ka da warwara a nemo kasa tsingiya a samu na yau a hada to wannan da sai an samu mai mukaddima ma wannan dan talaki ya ce ta za a yi jifa ya ce kuma nan ba za a yi jifa ba amma ku ji shi ku yi hukunci malan kaza kaza kaza ce na ganin gaje ce ta yanka malan kaza kaza kaza kaza kaza ce to kaje a kai ba sai ka yanka ba sai kai daga nan sai magana yace to kun ji dai da kunnan ku Allah ya sauƙaƙe ye shi ya gama masa wancan ya ko zama kwancin ka sai ala jura abu amma mu ma ba mu da abin nan ne ba mu da mai da suna mun saba wa Allah ba mu da daraja ba mu da mutunci saboda sabon mu kowa zai zo ya ba mana magana sai dai kai hakuri sai ma ke da akwai abubuwan da kai kai shi sa Allah ke doro maka ina su zo su yi maka haka amma maliku abin da za ka zauna a majalisar saka kana kana da tambaya wata tambayuwa. ba Allah ka da wani zagi maliku ni ban faɗi wannan magana don ka to to kenan ma ai ma to bai zama malamin addini ba shi a kai ka zama malamin ka na dai baka labarin malamin Allah ba shi kwarginin da za ka zo ka zauna ka shekara baka yi tambayin shi muna fata kuma kada labarin da labarin halakata ka je ka an ta masa zage to bai zama malamin sunna ba wani abu ne daga Allah da Allah ya ba shi gwamna aka ce ga takarda ka damka a nan maliku ga yaro na tun roka roka mana alfarma wurin maliku ya zauna yi karatu yaron ba zai iya zuwa izo ya zauna ya shiga majalisar ya zauna a a ga yaro hazikancinsa ya kai hazikanci ake so a haɗa shi da malaman duniya don kila nan gaba zai amfani gwamnan makka ya yarda da shi ya ga irin iliminsa kai gwamnan madida ka je ka same shi da takarda ta haka ka je ka samu malif ka dan kwashi hannu da hannu nan kuma ga wannan takardar a kai wa malif ta kuma gwamnati ta yi samu a nasar gwamnati ta yi samu a wannan takardar a baka ya ga takardu guda ya fara ɗaya tashi ya duba ya sa a waka shi ce wayo Allah na wayo bala ya faɗi wallahi in tafi makka a ƙasa ba takalmi ya fi min sauƙi da zuwa gidan maliku bai da yan fanta bai da sojoji bai da kokoko bai da kama kuma gwamna na tsoron fa me ya sirri ya ji tsoron Allah bisa ke tsoron yanzu ko da ba ji tsoron Allah mata kana nuna kada ya ba har za ka da wannan gidan ke ikon Allah dole zai ta nan gidan ko ba nan da hawa ko sabo to kana masallaci kalafi to sun da menene an shirya rikici a gidan na kana dawa kai ma da yau ba bacci sai baka tsaron bulalata amma ba kin nan nata ki hmm? ba irin ka ne kai mai sabon Allah mujrimi ba tsoron Allah ba tsoron manzon Allah ba tsoron ta lahira ba tsoron kafaki da mutum ke rana ba su ko kai ma sai Allah haɗa maka sai Allah ya haɗa maka wanda ya fi maka wanda ya fi maka ɗan ka ne zai nuna ka da yara ba a banza ne ba ka ga ta nuna baba da yara ba zan bello hmm? da abu da Allah amma ka ga wannan ka zo ba gwamna ke tsoron sa tsoro na sosai ba mu jazi ba to ni yanzu wani hanya zan bin je gidan maliku da labarin na bakwai da labarin kun karanta shi karanta shi a imma wa marasa layara alaihi kultu sai Allah ya ji Allah ya kodake wanda magana ba ni kan da ba zan fahimta ba fa'in tara karam ya jamra idan mutum ya bar jifan jamra minal jimari fil yawmin ladhi yali yawan nahari ma alaihi wancan na ranar naharu ne fi kauli malik mai ke kansa tsada tsara kadik talafa kaulu malik marra maganan maliku ya saba wani lokaci ya kolo man nasiya ramyal jimari hatta ta gibu shansi falyar ne wani lokaci a faɗi da wannan amfan wala shi a alaihi wa marratan kala yarmi wa alaihi damu وأحب إلي أن يكون عليه دم ما نيجي أقول لنبي صلى الله عليه وسلم كنا كذي بعد جنان قلت وكذلك في اليوم الذي بعده قال نعم قال وقال مالك رحمه الله إن ترك حصاة من الجمال إن يبر دوت إيدا جدوات من جمروري أو الجمرة كدوت إيدا فصائدا أو الجماري كلها ما حتى تمضي أيام منا قال أما في الحصى في حصات فليهرقه جمع سيئا كما أبون لي فوقك وأما في جمرة أو الجماري كله بدنة هو الني وانا ذلك تشيء هنا دولي فإن لم يجد فبقر kuma kuma sai جامع الشروح تعليقات العلمية على القصيدة النونية wannan baiti kaman bai da wancan baiti to ya kamata dai an turo da shi ko ka wa huwa